لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله shine makaɗaici cikin mulkin sa da zartarwarsa babu wanda ya isa ya tambaye shi dangane da mulkin sa da abin da ya zartar shine zai tambayi bayinsa dangane da ayyukan su kuma ya saka musu akansu